وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النبي تقشي بيقوني جماد الأولى إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دي أكوت من قبل تشبه بيقوبي ويدي دبل السافين صفوقتها ye tsaye mafari ya baabi shi beni e ya baabi shi beni lissafi gidi ni allahu yana na gaye ta duniya wato gwasan jini ne tun ne ya da ya ya e tsayi bukari nan <coughs> um, in ba su kwashi gana mako ya tuwe ya gada babu ma ya kulu da sami almunadi babu ne ji bayani ne wa gayi ga abu kila dan gayi sallah nan ya hadisi ni baba gaba ni ga hadisi ya kwauta da gobe ni ciyon da izini Allah wi ga gadan hadisi ya goro gama ya kwauta da gobe guba ciyon bana al-imam bukhari ga yi gagan حدثنا معاذ بن فضالة أجي كراتون حديث الجماعة من يعني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام mutum man na ga wula hadisi ne ba man yau ne ga isham addastawayi bi ma'ana isham ibn abi abdullahi addastawayi mutum isham mu ga wula hadisi nan an yahya da ba man yau ne ya yabna bi kasiri nan a shiga gan wato yaya gan an muhammad ibn ibrahim wuji karatun hadisi ne bai manyan wune ya muhammad ibn ibrahim ibn al-harith al-madani wato muhammad ibn ibrahim gan wula hadisi na daga bayan kwala ta sani isa ibn tala daga ba manyan wune ya isa ibn tala ibn ubaidullahi taimi al-qurashi nan annahu sami'a muawiyata yawman gan wani muawiya ya abu sufyan fondoci wani fondoci man jigar da na abun nan gan wani a to gan wani muawiya ya abu sufyan fondoci fakana wuci ga mislawu, ga kutun kuci man gan asfu da wannan ina yi mi goyi bayani a ga alafta kadini ya gaciya na wa yi ga annahu sami'a muawiyata yasma'u almu'adhdhin yawman fakala mitlawu bima nan wani muawiya ufe wo ufe shi tuba ila da fondo ci eh, na ma muawiya shi fi ba ladan na muawiya ti sai ga yi kwatan kwace na ladan ya gana ila kauli arda ba na ladan ga ashhadu anna muhammadan rasulullah ba gabo muawiya sa ladan ni kan wuce mu ba da wani gan ladan da ga gan hayya ala sala hayya ala fala ba ta wuce ne ladan da gana muawiya sumi be lafaziya ladanya <clears throat> bana hay ala nga gaje bayan hay ala sala da hay ala falayin ladan ga ga hayya ala sala wa ga gairi no ganama wa ga la hawla wala quwwata illa billah ati buga ke be ga hay ala fala ce barayin e diye be be wagwagan wa ga la hawla wala quwwata illa billah so wai mina wasan da dan daidai na e ba shahadu anna muhammadan rasulullahi bin wakan sai dai wanda suke bebebe um, allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah na gidan zumayen sallaye wani wake sumi ba ga oke lada gauna na ilada hadisi ya gburu hadisi na da namba كما لو يا ليباني قال حدثنا إساق بن راوي الإمام بخاري قال ذكر حديث النبي من يعني إساق بن راوي وسي إساق بن راوي موقام قال حدثنا واب بن جرير أذكر حديث النبي من يعني واب بن جرير قال حدثنا هشام وتواب قوم لا حديثنا دبا من يعني هشام ibn abi abdullah ad-dastawayi nan to ne ga ga isnadi ake fi da ne bayin da wani e bayi shamu in so shamu ma kemno ji karatu ba so jo na buyi to abu an yahya ula isnadi ula hadisi ne da ba man ne ga yahya ibn abi kafiri nan nahwahu e ba mata ne wuyi daidai gani ga kutanci yana togwa ganin ke wato Isabnu talaha isa ibn talaha mai eh, manya muhammad ibn ibrahim ibn al-harith nan gan wana muawiya fe shi tukpa ladan na ladan yayi sallah na muawiya mafi sumina so in gan kali tubani tari kunya abubani wi tari kunya egi makanta isha mu babu wannan ugaye wa bubni jariro tori ke wa bubni jariri dana alali ne kayan bayan bauta be go gobe gubaci na tori ku yan mu'az ibn fadala yau bana mu'az ibn fadala ba ga ugaye egi makanta isha mu eh ugaye egi makanta isha ibn abi abdullah dastawayo so daga nan hadisi na gbana ji cewa ga muta waje muta wuyu muta wa ba mu wale ga kusa wa gaji ya kundu cewa ga ga ta moyo wa ga tsaya ehem ta bane ya ji makan manyan mu'azul fadala ga yi mu. so ku ta ga muta wa ji na kisa ta mayo kala ya haya ya ibn abi kasiri gam wale ga gaya liman bukari wuta da hadisi ya kouta da gobe ci na na uwa daga fitin ga kala haya alaliya na bi kafiri imam bukari betuwa tuwa balatanin wuce wula hadisi ga daga fitin ya baya ya na bi kafiri kuwa. na na gama na ciye cile ci gaga hadisi na mu'allaka yoyo amma man wace ko jiki alhafi suna ajiyar jina a ga kuskure da gaman da jiga ne to na da al-imam al-bukhari nke tu ya ibn abi kafira na hadisi na mu'allaka e bona isnadi na tashi do nan gutun gutun na ke utu ba na tufi na tashi do nan sai e bogo ya ibn abi kafir ula hadisi na ladak ba mai ishamu ishamu da sawayo ishamu da sawayo to lula daga bayan wa ibn jariro wa ibn jariro dude daga bayi isa ibn rawai ne imam bukhari na sai bago hadisi na mu'allaka wa haddathani ba'du ikhwanina ya ibn abi kafir wa yake gabe wani wọn wá wọ́n àtẹ̀fì lábẹ́yìn kí wọ́n gan àwọn yóò kémi náà wọ́n di àdísí ná dàgàbà mẹ́yẹ̀wọ̀n na faligarwa na shugaba tuwa na wujen isna da hadisi na daga muhammad ibn ibrahim to ke mana wula hadisi na daga muhammad ibn ibrahim ba sojo na wa haddasa ni ba da ikhwani na wuke ji karatun hadisi na bezeni min ya gije kiwon kwa bezeni min ya gije sashi ya gije man shiga sunna na mubuwa ne ibana waye jin ga suna da na tula wani za kirki waye jin yi za kirki ma a ga to zo to wani lipa man shi da boga zanan ale ga wani kwano gayi al-imam al-awzayo awzayo wani kwa amma <coughs> sheku zaime ne babin cikin mu mai gaga sam wanda ya gaga babu ikhwani na ne ya yi abi kathiri ga abuna wani jimifiya wato al

ga yake wannan gam ma kala hayya ala sala ga lokacin da danga ga hayya ala sala <coughs> ba sallah yubona kala wana salada mino ga la haula wala quwwata illa billah to wale ko ina zikiri dena ke mina zikiri ga dena a cige yawo tauki fi yoyo misali bani wa ga wuro, ke larabci ko kuma ga waje ke darja ya su sokwai cinu ne tuna gwata ne yo so ga la haula wala quwwata illa billahi alazim la haula wala quwwata illa billah babu azo kan kan babu ga ga ganga ki bidan lazim bo ga an wasu kon waci eh an wasu kon wace zane amma kan babu ba ga ba ga ba ne bi mu dulu kan bare ko nga ya ji ga kano daga kokoluwa ya ji amfani da kokoluwa ke bayani ke milaci bayani la nasu lalisanin minugwa e jinwuyo yadda ci na wele ba za a yi rogun ge dana e ba za a yi rogun e defend rogun ge ma nu ijede amma daga nan ujiye na anabi wuna da wani nan wa kuma ya kwa eh la haula wala quwwata illa billah ajiga wa ga la lazim biyu mu lokaci na ladan ya gagan hayya alal sala ita barayi e, e, sani bebe ebe ji sallah hayya alal fala ita barayi ebe wagwazo yau dai la haula wala quwwata illa billah um <coughs> babun nan wuce ga yi gaga wakala haka za eh wakala haka za ya yi wuce na ladisin na yawon nan ziyar na bi kafin ya wuce ce ga wuga a ci gaga sami ina nabi ya kum sallallahu alaihi wasallam ya kum a ci gayi wani annabi ya yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ga yi fi kan so na ne wuba da wani gaga hukuncin ayyalar sala da hayyalar falayi e ba mi saye la damu ku yi la haula wala quwwata illa billah ga gayi to ki da ga bayan masalayan asbabu la dangai misalan su gan as-salatu khairu min an-nawm eh kewa ya gagana so gwa koyan man shi jumhur ya fuka hawo shi a to yana yawa gayi ga nan gayi ga gan isa ladami ga as-salatu khairu min an-nawm ichi ga as-salatu khairu min an-nawm kima lawan annabi wani kana hayya ala sala da hayya ala falangu wa kan ga a ji la hawla wala quwwata illa billahi yawo so ya eh, na gakki na mun umallu da ta na ji wa kana bwana ya wuce da tukunciya a mu na shi daga gan ladan gaggan e ga iri na ladan ya gana so ba shi ladan gaggan salatu khairu minan nawm ko to gaggan salatu khairu minan nau a cigewa ga yin jin su kwa fadin yau da buyayi a da misala mai kina da ala da abu kafin da hadisi ya goro na elegu da fa'ida yi lankalin tuwa in bai zaga yi salla kuma wani ladan ya yi salla na wasu ne kashi wasu ne bayani na sheku semeni ladai na rahimahullah wuga ibn taimiyya wuji bayani gan waga da sallah sababin dondo gabe zikiri na olojumi kibiri tẹ̀mí ẹgbà bẹ̀gẹ̀ náà wọ́gádẹ sálọ wọ́chí ci ci wa dé sababi na wà ga alhamdulillah na ya wada mu Da a ci na wada sallo na gàgà alhamdulillah ẹgbẹ́ ci na ci na ọmọ alẹ́ gẹ̀lẹ́ mọ̀ wọ́n ti di faruwa a ga hannu sallallahu sallam uji wọ́n ti mu muawiya tukuna hakan ya ci gada zuciya muawiya bai jiya da cikin ga alhamdulillah annabi mawa annabi ga kila annabi maga ga kila wanki ga can so wai ga gainu jina lwa yo annabi a susan e suna ana annabi suna waje takre waje tabbata yan hukuncin na ga aci guyo ibn taymiya ga to bago ade ke yo ga wasu ga jin da mu ya bobo shaitan ya ce ne tunan bobo mai jin sallabi wadda dama ga a'udhu billahi min shaitanir rajim kem na kabu ji sallaba wa na a'udhu billahi minash shaitanir rajim kan ayin sallabo na a'udhu billahi minash shaitanir rajim sabba dudda baina waji zikiri na bugo wajja sallaba da sallaba ibn taymiya goloji wato da ya ce kawai ga da sallawa da dan ce yi salla sababi zikiri ne na wa da dan da bin ya bugo wasan wani wa ga dinga ga wajja sallama bayani bi sai biya da wannan amma shi ku zame ne le ga gai ga ibn taymiya yawo amma an goyi la zan ci ci le bo ga waga ci zikiri na jigi ke kwata na le aje na ji da shigala na e bona wa ci ci wa tikan alhamdulillah na ni tu kucin alawo ko saka kucin alawo ko e bona wasu wasu da zai yawo ci ga a'udhu billahi minash shaitanir rajim na baka ji kucin alawo eh amma ba na ladan yayi sallah na wace ga wasu mina walawai e ka kuje ga sakan yi guba gutawa ga gumba abuwa o ga je la dan yo to na salla yi we so gwa na mun lo ni ti guba gutawo o gikin o de fo shi tu pa fo go bila o fo sala dan ni so ga bogo na ga je la ki salla lu ga ji ku fe ni da ci mu ele gaga ba na la dan ga yi salla na e bayana tazuba mu boga na ga gola dan ni ma o ga da salla mo. ladange yi sallah wa madda sallah wa gasa ladange ma da ba shekun tsemeni ga gwana wa lawaka kuma ga fi gala, wa ke sallah na wai dina lugwa da ya ci zuga yi misan wucin da ji je ku sallah goro fo jiyan amma shekun tsemeni da samun ne ga sanwumi to na sallah bo don ladange yi sallah sanwumi Allahu alam to ku ga ba alkhairi to ku fadar da yanzira ba da ya goya <coughs> a ah, wuce da wani mine ne a ke ga gudu alaka bai matsala da zinne na hundayi a shekku sai bi la matsala bai ga ladangayi sallah da suke suku Wa wani ina ke asali na ladan ya yi sallah da ya miji da ya miji giyun ya ce ji ma'ana wuji su kula wuji gogogo la ce la ke la yi sallah ku ci gai ke asali to ba nun gaba su kala ku ce yi sallah na wasa ladan ni gaye wasu ni wani ladan ne yi salla na rediyo ba lauta sallah jin ke yi salla wasu ni ce ku sami daga wasu ni wayi gaga za na cunga ku bere ladan ya salla yi fi miniyan kasejo a ti lata bo lokaci salla malaja da wani ci luta bo ke yi salla wasu mi ga wasu ne ko o so waga culen ba ne za yi salla da bogu bogu ina wuye bana salla ajina ba na la salla yi tare biyo bana wuye bana salla kuci yi wasu sun amma ya za mu ci na ku gare la dan ci ka sai to ji la bo umaji lura da lokaci ya na kan ga <coughs> yi sallah wuce sallah yi wuce jina wasu mina da ji fatan wayo bayani mun wuce ko a ce ku sai ne don rahimahullah sai babu wuru babu du'ai inda nida'i babu na ji bayani yayi ya addu'a ne zaba lokaci na ayyutan lanin aha addu'a da bai musamman a nasu lalisa da mai wagayi ba a ga yi salla na ki addu'a wuce wuce mu bayani yi nan na ga layi ba hadisi yan bauta <coughs> bauta bai gowa bai gune ci yan ga haddasa na ali ibn ayyash al-imam al-bukhari ga wala hadisi na da ba mai yawan ya ali ibn ayyash al-himasuna mutum makalam ga haddasa shaibu na bi hamza wala hadisi ne ba manyan wa shaibu na bi hamza al an muhammad ibn munkadir da ba muhammad ibn munkadir an jabir ibn abdullahi da ba jabir ibn abdullah <coughs> anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man qala hina yasma'u an-nida da na gaggan lokaci na wula wala dan yayi sallah alauko ina yasmawun nida badar jini layini ga yasmawun nidawo wani nida a ciga a nisa alisallam gan amma yanayi yana na da ya kwanan ga sami a nidawo ebe na waga wazo bezo wa e layi wa a cikin bezo mutabi ba zuwa na layi ni na so jigon wa da ba kugbe wo wala zuwa mutabi da zuwa na ya so dari na labin da nan ma'anai ma duyo mu mudi a ci gawa layawo bai shi ne za wani yi salla zo wuce usami gana kan ga gama ga allahu maso ciye mi rabari da ta ma so ko yi so yi eye mi gucin nan ma'ana salla na ladayi da nan eyu eyu yo emi guchi kila ce isala igeni eyi emi guchi a man ge bwene ji kupana mini ubo ga gaga wula a sammal kauli ma e ga na shefa ga pata no ga ga kalmatu tauhid o kalmatu kalmatu shahada la ilaha illallah sai bugo daga nan salla yi wuja tammul kauli na da ce waje addawatu tamma yi guci man ji daba bebe bayani ga yi yuga addawatu tamma ebona ban da kalmatu tawhidi no lafane wala bayani ko yati tabbata la da risala ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bana ga shahadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wa tabbata la da eriya etiyan annabi boye ti so ko sallallahu alaihi wasallam ga ti so ko yo a shiga bai ma wai eh, yi na yi za shiga su sallah na da yi na ya ga su gwagana bata yi na je wugwai fashe da to ga ga gogo da tun na yi wuce ni yi wani wuce yi ta canja yi yi wani shekmana ta balanta na take tugura ta da ga sallah lodami ne tishiye da wani na kafa kiyama ga yi mafarin a kan bincike injinan so a sa yi na ga yi gogo su salla na yi yoyo na te fashe na ni di fata gan ayo so so ko ga yi to cinye yi na na na kwano rabba abi da wata dama wa salatil ma so ko ga yi to cinye salla na alqayima <coughs> na ji dawoma eh ene ìmàna wa á na jíkí nínú wọn á di tẹ̀wọ́ mọ̀tá tí a lè ní a ebo ci bo ina na dabwa shari'a da ci a da zuma ya nabi muhammadu bwa balanta na wuci bule ba ji da mini ya salla na ke mina na bi wutu wana a shiga musulmi ji la yawmil qiyama so as-salatu al-qaimu yo bi ma'ana as-salatu daimu ala halatin wahida eh ita alimin na nasu alisalam na karatu wa al'ummata nan shari'a don da aji ba ba ne <coughs> ah, ga gaba go a salatu ya tafi da ba a biyi ah, rabba zai da wuce tama rabba zai rabba salati alkaima ita fata kuma ati muhammadan sokoto nabi muhammadu riya yi ba zuwa ya nabi muhammadu ga soko to nabi muhammadu riya ati muhammadan alwasilata tura ya wasila man da ke alwasila wa gani ne lawaye shi lo bayan mulki nan ha ngayi asali ya lugayen wasila amma ke babu wasile babu a ga fassara wasila na yidu da mina hadisi ya sayi muslim bo hadisi na abu labin amuru bin al'asir labin na ga anas lalisalim ga idan samitu mulmu'azin ya ga wani ladan ya yi sallana fakulu misla ma ya kun efe su mike mun ga na efe gashi sun masallu alayya in ka sallah yi zo eji salati yawi da na gami kuskure na zamu ci jinan kamin don da waga saladan mina wujin da dan ga sallah yi gumi zona wa bi da alama alamu bi da wata ta ma kawai ba kuka Wa ga salati biya nabi muhammadu da ya yaje muna hadisin na hadisi wana tajuna Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ko lafazi na gabba wa gowa lubbe yi mini alfazin shari'a ji wani wa wuce labin wa salati biya na sallallahu alaihi wasallam annabi ga fa wo man salla alayya salata ibana <clears throat> lalle lamari da fife dandan daga salatu jiyanwa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam sallallahu ta'ala alaihi da ashira so kwa ji goyu bi ma'ana to kwa ji gafara ya wai ma fabe wai har gafara guwo suma sallu suma sallu lali alwasilata sallu lali alwasila anabi ga zuma sallar salatu ne ga jiya hu zuma sallar ya la dan bona eke ba wasila ya hu wasila na ga ya wali ke yin wasila anabi ce jin fassara ga ne ya wasila na fa inna manzilatun fil janna e gbondo ci yo da aljanna la tambaghi li ahadin illa li abdin min ibadillah gozan dondo yimini wuji sokoba sai wuji nike ce nga sokoba la wasila ya bonne ko wasila na zai ni kawai to kuma wazo ya mini wuju wuju ko annabi ga wa arju an akuna anna huwa wuyi muhammadu ya ji fata ga gan wulu fe zane su kwa alaye ko wasila na yana e bogo kan wala dan ga salla ina ifi ba wi bare de so ko ga so kule ko lu to amriya ale ko iga sali wasila yi ene lashi ya ciwo ciyena kemna so kullu be da min suratu mai da wana يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله بمعنى إلو تنيا دي تنبعي سوكو بينا إلو تنيا غاشي سوكو ينا أما وسيلة نيغاقو دمين ذكر يسالة ينونا ekpondo chiwo egiba mu chikwondo chiwo alijanna nga sokwa alupa be ni kawai yo mini ujibo ajige na teze aga aljanna ga aluta ta zare annabi magan idi fata gan ga su kwa loyo abi zan da tina sai ji bayani ale da ci wobe wa zin da ci wa daga da ne ciki kin ka jike ni faruwa ji wa daidai daga eh? ka subhanallah so ku fagani da yi

ka ka ka ka ni ike wuce ya iya niga tare ike yo ye izawa ngizo adamu niga ibrahim niga har da ci gwaro za a nabi muhammadu niga ike ga so a wa ala ya aga ga gba ngwa mai ba wi bare uji ga ibona da kai lo gwa muhammadu ndo ah, nígbà tí wọ́n yóò so ati muhammadan wale gagan allahu alam wato anasra alisallam kemna su kwajiya na goyo ma yanzu ku anila hawa da ya na diga ga yayi gagan ekpo wuce su kwa yawu ya ni a zai gbomi wuce ga wuce wuna waga ke gbomi waje kafiri Eh? amma daga na sadikula almazduku yona ganwa ya ji fata la ya ya ji fata ga fata na nabe zira na kaya wani ne yau amma ladabi na nabi lagwa suna yi ta tilar da dukkan inu yi na da wani annabi ganwa ya ji fata ga la ya mutu yi sai ji fata ga ga ya annabi muhammadu kata ya ne ga muka ba su ku su kwala gogwa eh so yi ba nabi muhammadu bare <coughs> ati muhammadan ati muhammad da nil wasila nil wasilatu da abu nuna nuna wasilatu ke nuna wasilatu nga yi nuna na ga lade ba tanwini nga ke ba gani be sukuniyan kamariye na irin na ga ga yau mai bi nil mustaqar so a ga ati muhammad da nil wasilata wal fadila so kwake ta bi muhammadu ra gani bi al wasile anabi ga ya wasu so ku wa al fadila ke alfadila a tafiyan alfadila ji da ba alwasila man ji da bai le ga gaya ganni gayo wasila gai ke yi ga alfadila a tafin nan wuje ci mu gayara boya a a tafin nan ya takiji e wasila ba ka gani bai ga fadila daraja an ga ciwo e ko ciwon cin ga ciwo amma mana ci da ba ga a ga na can na da na ga tafi ladan na ene asali ba ya tafi wani almugayara ga ya asali so yi ta su ci asali ga gaga wasi alwasila ga nan da ke fagani ba alfasila yau ka kaya yi ebo na yi da ka faci daga asali ya almugayara wancan yi ga ga ya nigu ya sai yi ga da karina ko bayanin da ci bayanin madama na lauyi gaga e ganni a yi wana so yi ta su ci asali ya e ki e mugayar mu to yi ga gaga mu ga yara to kisa ki kya ce ba gani da alfadila na e ba bayanin man da ci a ga darajan da cuke kayo ban da alwasile na ajije je wani alama ya ce Allahu alam ike ke mini wuyina so ko fa bi ba ni ga ci ci pata na so annabi sallallahu alaihi wasallam ga adin wai ba bi so ko yi ba wai bare so ko lai ki bayan alwasili yawo laiki bayan alfatili yawo wadda rajatar rafiya da ba ko wa ba su makaman mahmuda su ko a na bilana ki gegi bayan kikin wa ba su makaman mahmuda a na bilana ki in lanaki fakiya ne wala wani oge gibayen kikin man shiga ya giba kiki ya giba yin kikin a ga lafazin ya giba kikin na bai mini ƙur'anin ba na suku ga idan nusratul isra'i na wa min al-layli fatahajjad bi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda eh suku ga bayanin sallallahu alaihi wasallam ne ga wa min al-layli eh gashi eh fatahajjad bi nafilatan laka ji tahajjudi ji kiyamun lail na kine shawo ji nafila galaman ji gan nafila ya shi wai sunna ya yi bata yi aluma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma nafila shi na annabi a na wai wajibi bana ka su kwa ga a na je ko mu ci daga lafazin amurin wa min al-layli fatahajjaj bi nafilatan laka laka so hukunci na Allah ta haru sallallahu alaihi so ko gaina malamu go no ki wanda ya sho jina filana asa an yaba saka rabbuka makaman mahmuda bene ito cewo wa be wala na kifo kiyama wala ji giba yake kin na dita pata fe jigawa mu ya nabi muhammadu nan eh ukan la musulmi da to kafira sai ga ga ije bon muhammadu ije bon muhammadu eh sallallahu alaihi wasallam kila a ganna gai a shafa'atul udma bibo ya bayani bibo wuci kwato da su kwa dalata na salalisalan fi kiyamai nan a ne ga hadisu dabo hadisu wannan kwana a gafa kiyama da an gida jiwala sarari igidi a gula so bayi ɗayan eh, tuko ba ni da an giga fi kpanu gorogodo yin wato kirki boyewe gorogodo sauki nukpa iza shi dabo a saku sake a ragifiye nufa abu na za mu ciye nufa tuku kungiyo za mu cin wasu kwaro cigiyo za mu cin a cika kaka kayan gwargwado laifin da ndo gwargwado ya kule nufa wala abin da ne gin lege na zanduna sai ga gato ala ta ji da na ga lona lona damu wa ta ji shari'a a ta wabe suku suku ji shari'a na a waza na gaga bi suku ta wada mu cina a biya a ga da ta ifata da ci da ba nabi adama a nabi adama ga ga igiba na ce igiba wuya dalilin wudana a da ba nabi nu a tafi a da ta tafi za ba na ba ji ka kayan do a ga uge igiba na ba ko zuri kazan a karshe ba a bello sai ba nabi muhammad agar wasu ba annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki bayani annabi annabi ga yi ana wayo annala annala mutum ga wannan na sokwa la samu so kala man diga asa na bebe yi be a asa bele e ba sani aso we ugwayan <coughs> e na tabbaci da faru ugwana amma man diga asa na gabe min qur'ani kwa sanan wajibu yo ke kwa wajiban waki yo ina gaji faruwa ne yo gaji shekabu mu za ka dinga a samu su da bai alibi yambo ko kila su kwa bela makamun mamudu na yalibi a a a sando ga bai mini kur'ani na un laye tiyan ta kike so su kwa nabi jan alkawali alkawali su kuma shi shi ciwo wallahu la yukhlifu mi'ad e gibayin cin wannan su kuga ya alibi muhammadu sallallahu alaihi wasallam <coughs> so foga a ah, ga ga a gai ga zan allabi wa hatta tane gabato da na gaya ga abu wa ba'atu makaman mahmuda nillabi wa hatta da wasulati wuslati eh e ba gane wasu ko janibi muhammadu Alikawu nan aha babu ga duwa kan amma za mu a aja gwabu a gaga wa ba su makamun mahmuda lillazi wa attahu halat lahu shafa'ati yau mai kiyama halatlawu shafa'ati na udda mini lafazin ya zikiri wa ko ne na eta na yau wagaci ba na sallallahu alaihi wasallam wa a annabi ga man kala hina yasma'u nida mba abe ke ladanga sallah yi zo na waga ji zikirin na wahu daga man kala shi na nida. babu ahun ji babu ahun wa ebo na man na da babu na sharti yiwuyo kuma bukata yin jawabu yan sharati jawabu yan sharati gabe yi halat lahu shafa'atu ina e ni ga daga alamar ba zai dawo ta mana arda bayan wa ba su makaman mahmuda ni wa atta wona wa gu gaci zuma sallaye ladan boka min dole wace lu gaci na diga to ina ajiya wani gayi halat lahu shafa'ati yawmal qiyama za wuce bi bonan wuya ko da ko kiyama na gaci tabbata yi in ga Allah da ci zanin da annabi Muhammad a sana to wa ke bilan ta gogan azwagan wai وقام وباسوا مقام معمول الذي وعد حلت له شفاعتي شفاعتي ينزيو so ga ji kuskure la halat lahu shafa'ati da bama halat lahu shafa'ati din lafazin ya addu'a na ya kuji min zikiri buda wuce ya ni bayani na so kwa la ya we gagba abike ga gwa su zikiri nan ne ji fata gan bibo wọn á tẹ̀fì gúbà adẹ́nẹ̀ yìí gàgán wàtò amana ashafatul amma amma dai ashafatul Khasa. amma yi ga lokaci daba daga ne waga ya ji littafi ba cici nan gege gine gege lanin su kuta albarka don su kwaji so igade muga ba su kuma yin su kafi gidan babu littihari fil azani wani insha Allah ya waga da bibi bayani ya ipa dogu baye bibo ki ban saka na shifatul amu da shifatul khasa insha Allah ya bibi yin kafi ci gaba na insha Allah so ya da littafi a cikin ya gbana